Wasu daga cikin ma'aikatan kiwon lafiya ɗari 833 da talatin da da uku ke bin gwamnatin jihar Adama albashin shekara da wata biyar sun shaida min dalilan da suka sanya su ta da jijiyar wuya lokacin da hukumar kula da jin daɗin ma'aikatan kiwon lafiya ta jihar Adamawa ke gudanar da aikin tantance ma'aikata karo na uku. To abun da mu ya ɗaga mana hankali akan wannan abu akwai wa'anda su kwanan nan aka ba su appointment ko wata ɗaya ba su yi ba ba aiki suke zuwa ba to muna ji muna kallo su sun zo nan wurin su sun zo sun shiga da suka shiga aka musu screening dewa da dama mu kuma an hana mu eh. menene dalilin screening din gaba ɗaya dalilin screening ba dama ana kokari akan za a biya mu hakkin mu ne na shekara ɗaya da wata takwas da muka yi ta aiki don gaskiya mun wahala mun labaita har yanzu ba su ba mu hakkin mu ba sannan mun yi screening na ɗaya akwai sunan mu na biyu akwai sunan mu yanzu na uku ba sunan mu shine mun ka tayar da zanga zanga yanzu an dakatar da abun nan din in mun je nan a mana wulakanci a kore mu a mana wulakanci an ciccire sunan mu an kawo sabbin list an sa mutane a to kuke fuskantar bukatun ku na yau da kullum to kudin mota ma kawai ya gagare mu bashi wani kai kuka kamin ka zo aiki ba yanda ba mu zo aikin nan da wahala ba har da kafa ma wani mun taka boss ma da mu shiga mu zauna har a indi mu biya hamsin hamsin ba yanda ba mu zo aikin nan ba mun wahala kai ni akwai wanda ma a gabana ina ina ministry ina specialist aka kawo su ka ce wai sababbin posting ne shekaran jiya jiya nan sannan aka ce ma nuna musu inda za su yi aiki sannan ni da na zo aka ce wai ba suna na wurin daga cikin korafi korafan da ya sanya ma'aikatan tarwasa kwamitin tantancewar su na zargin da suke yi wa manyan daraktocin hukumar na sayar da takardun shaidar ɗaukar aiki kan kuɗi naira dubu hamsin zuwa dubu ɗari da kuma maye gurbin su akan takardar jerin sunayen ma'aikatan da na yan uwansu. Wannan ina adalci nan wa'insu muna gani wa'inda ba su yi aiki ba tun shekaran jiya ana ba su appointment suna feeling ana sayar da appointment dubu hamsin dubu ɗari yake sayar sake sayarwa mutane appointment wallahi wallahi kwamishina Allah ya mata albarka ta san abun nan da ake yi tunda ta ji labarin ba gaskiya ta zo da kanta ta ce a yi a. adalci a bi asalin abin nan master bayan ta tafi suka yada magananta suka dawo suna abin da suke so da suka ji in ba sai nin hajja ba za su dauki wani aiki da shi ba sai a appointment su dauki sunan mutum su manna sai su je su buga su cire sunanka a cire hotonka a je a sa yanda suke so da shi a sai su je su sa sunan wanda suke so ko da yake lokacin da na ziyarci hukumar kula da jin daɗin ma'aikatan kiwon lafiya na jihar Adamawan inda ma'aikatan ke zamar dirshan ban iske ko da jami'in hukumar ko da guda ba sai dai kwamishinan kiwon kiwon lafiya ta jihar Adamawa Fadimatu Atiku Abubakar ta tabbatar mini da aukuwar boren da ma'aikatan suka tayar. Ni ma na samu labari haka in ka ji ni ma na je board jiya na je na haɗa duk directors ɗin nake tambayoyi cewa waye wane ne a yake karban dubu hamsin ko dubu dari daga hannun yaran nan da ake ce har ana ba da letter suka rantse ni suka ce ba wani ba da yake wannan aiki ban san inda ka san dai in irin wayan abubuwa suna faruwa zaka dinga ji cewa to an yi haka an yi haka abinda suka gaya min yake kenan saboda ni ma na ji kuma na yi confronting na. Watanni goma sha bakwai kenan da har yanzu ba a biya su albashinsu ba. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.